mai wannan tambayi ke cewa assalamu alaikum allah gafarta malam tambaya ta ita ce don allah ina son a fahimtar da ni ko akwai azumi na ko kuma babu zan ranka ne malam ni ne ina azumi sai ya zaman tosu ruwa masu launin ƙasa-ƙasa suka zubo mani daga ƙarshe kamar launin ruwan da ke zubowa idan al'ada ta ɗauki to amma yanzu wannan karon ba al'ada na yi ba sai dai kawai na waye gari ina ganin suna zubowa kuma ba su garwayi da jini al'ada don ba jina a cikinsu ba to malam yaya ta ce to malam yaya yanayin azumi na yake don yanzu kusan kwana uku ina ganin su kuma ba jini ni kuma ban dakatar da azumi na ba to akwai matsalolin da suka shafi mata musamman matsalolin al'adarsu gaskiya matsaloli ne masu girma waɗanda duk da annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi fatawa ƙwara ɗaya wadda za ta kiwaye mata a kansu ba dole mace sai ta samu malami ta tsaya ta mishi bayani cikakkiya ya yi mata tambayoyi kamar likita ya bincike ta sa'an nan zai iya bata hukunci domin yana a sahihul bukhari akwai matar da ke ganin hailata sau uku a wata mijinta ya saki ta kamar irin mazanan da suke bugun gaba in saki ki kuma gobe in koma aure to sai Allah ya sa ta yi al'ada bayan ta kwanaki sai ta ga jini ya dauki ta dawo ta ci gaba da ibada ta kuma sai jini ya sake dawowa ta dauki ta matsayin al'ada har ta yi guda uku haka bayan ta kammala sai ta samu khalifa batun aure ta ta cika idda khalifa ali ibn abi talib a lokacin ciya a ajiya samu mata waɗanda za su yi mata shaida suka ba da shaidar haka ya ce to shikenan wannan al'ada ce ta yi al'ada uku cikin wata guda ta cika iddanta bangaren malamai masu yawa suka ɗauki wannan fahimtar suka tafi a kanta kuma gaskiya ce fahimtar alhafiz ahmad bin ali ibn hajirin al-askalani a fatuhul bari ya tsawaita bayani kan wannan sa'annan akwai matar da mijinta ya rabu da ita kamar yadda alhafiz abdulrazzaq ya zo da shi a littafin shi na almusannaf imamul bayhaq ya zo da shi a sunan alKubira. ta mijinta ya saki ta wannan matar ta dawo akwai yawan tsalkin da za ta yi ko ta dawo gida ta zauna ta ɗauki 'yan watanni kaɗan kuma ko da ya sake ta tana al'adarta ta ci gaba da al'ada 'yan watanni kaɗan kuma sai gashi ta haihu abin mamaki ba a santa da ciki ba aka dawo aka ta rigima ta zauna a gida sai ta sake auri wani sabon miji ta cika idda wadda aka saki har ta cika idda menene ta ga jini har ta cika idda gashi tabbas ta yi tsalkinta guda uku ta kammala har ta ji ta yi aure tana aure cikin 'yan watanni uku ne sai ta haihu sai aka ce karuwanci take yi ta zo ta ce wallahi ita ba ta yi karuwanci ba aka binciki duka matan gari suka ce wallahi wannan saliha ce sallah kawai take yi ko ba a taba ganin ta tsaya da wani namiji ba to fasalu halar zikiri in kuntu la ta'lamun a lokacin Umar bin Kattabi ne sai yasa aka tara tsofaffin mata yi musu tambayoyi wata tsohuwa ta tashi ta ce lalle akan samu irin wannan mace na da ciki amma kuma tana zubar da jini sai ta gama idda ta taje ta sake wani aure ta haifi ɗanɗanan wancan na farko ne ba na wannan ba ne aka rikar da ɗanɗan zuwa ga wancan uban na farko kun ga akan samu irin wannan to matsalolin haiza suna da girma to amma irin fatawar da zan bata yanzu dunkulalliya guda idan ta saba ganin jininta na al'ada kuma ta ga waɗannan ruwan masu zo sun bambanta da jinin al'ada ba su yi daidai da shi ba to wannan ruwan ciwo ne wannan ana kiran shi damu illa ruwa ne na ciwo kawai suka zo mata ba jini ba ne ba al'ada ba ce tunda al'ada ta tana zo mata lokacin da ta saba ganinta sa'annan sai ta ga wa'yan ruwan sun zo mata wasu kwanaki kuma sun bambanta jinin al'ada tana iya tamhizin su to waɗannan ba al'ada ba ce wannan yana a littafin nailul autar na al'imamun shaukani yana littafin almuguni na ibn kuddama yana a fatuhul bari na ibn hajirin yana sharhin muslim na nawawi yana aunul Ma'abud na azima abadi yana tuhfatul ahwazi na mubarak furi yana a littattafai daban-daban daga cikin littattafan musulunci haka malamai suka tabbatar da shi cewa idan mace ta ga wani jini ya zo mata wanda ya bambanta da al'adar ta ba al'ada bane kunna la na'uddu sufura wala kudura da tuhuri shai'a. mun kasance ba mu lissafin al-kudura jini wanda ke zuwa anta anta haka wa sufura da wanda ke zuwa kamar yelo yelo ba da tsohuri bayan an gama tsalki sai ki ga irin wannan jinin ya zo to ba su lissafa shi a matsayin wani abu matan sahabbai ga baki ɗaya haka suke an fahimci wannan mace ta zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ina haida kuma haida ta ba ta karewa ko yaushe annabi ya hore ta idan ta na haida ya zo mata domin tana iya bambancewa ga kala haidanta ga kalar wancan to ta aji azumi ta bar sallah ko mijinta ya bar saduwa da ita idan jininta na haila ya wuce wancan gudan ya rika zo mata to mijin tana saduwa da ita ciki tana sallah tana kuma azumi bai hana mata komai an fahimci wannan sai dai aka so mata duk za ta sallah ta yi sabuwar alwala da fatar an fahimci wannan amma wannan ba haila ba ce ina ganin akwai karatun da ne kan haila wani kasar da muka yi zuru sannan akwai wanda ne nan ma cikin gare kan matsala haida kawai kuma nan zuwa bayan sallah akwai kasat inda za mu yi kan matsala haida kawai kusan kasat uku domin mata su iya gane hukunce-hukuncen da suke tattare da su yawa-yawan su kunya ke hana musu tambaya ni'immatun nisa'i ko nisa'ul madina madalla da mata matan madina latam na uhumul haya'u latam na uhunnal haya'u kunya ba ta hana musu su yi tambaya ta addini su fahimci addininsu ko menene suna tambaya mace ta zo ma annabi ya rasulullahi mace ce ta yi maholki yanzu mace na iya faɗa maka ta yi mafalki kun ga ba za ta faɗi ba to kamar haka ne don haka dai ta ƙara kuma consulting na malamai ta zauna ta yi bayani amma dai dunkulallen hukunci shine haka idan ta ga jinin da ya saba makala jininta na haila ba haila ba ne an fahimci wannan musamman bayan tsalki allah maɗaukin sarki ya taimake mu a gabanin ma'ansa ansa tambayar ta ta biyu yan uwa ina fatan ba ku manta da kiran da mallan ya yi ba a jiya wanda yake kunji matsalar da ake wadda take gaba gare mu don haka don Allah wa'annan da suka saba zagayawa su yi kokari su zagaya domin su amshi abin da Allah ya sauƙaƙe mutane na alkhairi a tambayar ta ta biyu take cewa sannan malam kuma tambaya ta ita ce ni ina da gastric ulcer sa'an nan kuma wani lokaci ina iya azumi har kusan shidda takwas sa'an nan sai ulcer ta rinka wahalar da ni yanzu har ta kai kamar rayuwa ta za ta fita don ina kwana uku zuwa hudu ina kwance ina jinya to malam ta kai hal an bani shawara in daina azumi kada in halaka to malam in hal na daina malam akwai wani abu da shari'a ta tanada mu yi wanda zai zamo kwatankwaci ga azumi da ba mu yi ba ina son a fahimtar da ni don mu an ce masu uzuri ne na gode allah ya saka wa malam da alkhairi ya kuma kara baka lafiya a jikinka amin amsar wannan tambayar insha shi shine idan mata ci gaba da azumi har ya kai ta cikin halaka to annabi ya ce ba da'ar Allah ba ce idan mutum azumi na wahalar da shi har ya kai wani bagire wanda ba zai iya bai sanin bai cikin hayyacin kanshi bai sa abin da yake yi ba ko kuma rashin lafiya ta buge shi alhali ga shi Allah ya mishi rangwami a cikin ƙurani to wannan bai cikin da'ar Allah ga baki daya an fahimci wannan don haka lalle ne ta aje wannan azumin da dai har ya kai wannan matakin ga kuma gastric ulcer da take gyamban ciki ne an fahimci wannan wanda yake zai kara akwai acid din da ake production cikin ciki hydrochloric acid rashin cin abinci zai sa ya concentration na acid ya ci gaba da yawa cikin ciki yana kwakwar yana tabin wannan jimuwar wurin na ta ƙara faɗi ciwon na ta ƙara girma har ya kai lokacin da mutum zai shiga yanayi wanda yake sai an operation allah maɗaukin sarki ya tsare wanda rashin lafiya ta hana mu azumi ya tabbatar da cewa yana samun ladar mai azumi alhali kuma yana cin abincin shi alimamin muslim ya zo da hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da mu wanda ya saba yin wata sallah sai rashin lafiya ta hana mishi yi wannan sallar to za a rubuta mishi ladar wannan sallar ko da bai yi ta ba to kun ga sallah hiya azamul ibadat ina ga sauran ibadodi min babil aula don haka wanda ya bar azumi akan ciwo to za a rubuta mishi ladar azumi ko da bai azumin ba sai dai ana buƙatar ya zamanto ya yawaita ayyuka na alƙairi an fahimci wannan manzo Allah ya yi tafi yakin tabuk yana akan hanya ya ce inna bil madina akwaman lalle garin madina akwai wasu mutane babu wata tafiya wadda kuka yi masirtun masiratan ba ku yi wata tafiya ba illa wahun ma'akun face suna tare da ku wala qata'tum wadiyan ko ba ku ratsa wani rafi ba illa wahum ma'akum face suna tare da ku humul uzuru uzuri ne tsayar da su basu zo yakin nan ba waton daidai suke da masu yaƙi suna gida amma kuma suna samun ladar jihadi saboda uzuri a ce wanda uzuri ya hana ma'aikata wani aiki na ibada to yana samun ladar wannan aikin matsawar dai a cikin zuciyar shi yana jin ciwon da bai yi ibadar ba kuma ya kasance da gaske ciwon ya hana mishi bayan da wasu suke laɓa da ulsa ba yanzu ba su son azumi sai su laɓe ga ulsa. sai ce ulcer ta dame shi bai azumi ya yi kwanaki akwai wanda ya kwan 25 bai azumi ko guda ba ulcer ki damun shi amma kuma duk inda ake yawon shigantaka yana yi allah madaukin sarki ya tsare mu mai wannan tambaya kusan mutum biyu suka yi ta yace assalamu alaikum Allah shi kara malar lafiya da ilimi da imani da sun manzon Allah da hankuri malam wanda ya kwanta ya mafarki yana jima'i malam ko akwai azumin sa ko babu akwai azumin sa duk da yake malamai su yi magana biyu akwai malaman da suka ce zai ranka sai dai mafi kyawu ba zai ranka ba don bai wani aiki da kanshi wanda ya sa azumin ya kare ba wannan mafarkin da ya yi bai sa azumi ya kari don cikin bacci ya yi shi duk abin da mutum ya cikin bacci allah maɗaukin sarki ba zai kama shi da laifin shi ba illa kawai in ya tashi ya je ya wanka bai yi jima'i ba dama jima'i kar azumi mafarki jima'i ne inda jima'i ne ashe in kai mafarkin wata wadda ba matakka ba sai a maka buloli ko ko kuma mai aure kake sai a jefe ka don haka ba jima'i ba ne an fahimci wannan don haka bai kara azumi wannan ita ce fahimta mafi rinjaye amma wanda ya tafi aka yana karewa ko ba abokin gabanka ba ne inda yana biɗar mata ga hannunka ka ba shi in kana biɗa hannun shi aura kana aure ga hannun shi yana aure ga hannunka ba abokin faɗan ka bane ba abokin jayayya ka bane musulmi ne kai ma musulmi ne sai ku zauna ku ci gaba da addini kuma ku ci gaba da fatar Allah ya haɗe ku akan fahimta guda da take mafificiya Allahu ta'ala alam wannan ke cewa yana iya wanke bakin shi da kulus of lokacin da yake azumi to na baka shawara da kai asawaki kima da yafi maka ga lada ga la'ada ko tunda akwai likitocin da suke ganin ma waɗannan abubuwan da muke amfani da su wajen wankin baki suna da wasu matsaloli akwai likitocin da suke ganin haka don haka ka sa a sawaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce asiwaku matharatun lilfami wa mardatun lirabbi shi dai abin tsalkake baki ne sannan kuma yana janyo yarda ubangiji an fahimci wannan don haka ka samu iccen ka mai kyau kai asawakinka bakin ka yi zakkyau sa'annan kuma ka samu yarda ubangiji ga kuma azumin ka gabaki Allah maɗaukin sarki ya taimake mu to wannan yake tambaya game da hakukuwan da mata suke sha wato hakkin mai yishin ko ya halitta to duka wani abu wanda mace za ta sha domin ta ƙara jawo hankalin mijinta ya dawo zuwa gare ta ni dai a iya karatuna ban ga illa gare shi ba ta sha ne don mijinta ba don ta yi karuwanci ba sai idan yana da wani lahani ga jiki yana wata cutarwa ga jiki sa'an nan ne yake da illa an fahimci wannan amma ta sha ne kamar shafe-shafen mayuka ne ta shafa mai domin jikinta ya laushi kuma ta sa taurari don ta amshi mai gida ya abin nan ya hankalin shi ya koma zuwa gari ta to kun ga babu laifi ko to kamar haka ne wani dan magani da za ta sha duka da take tsammanin ta ja hankalin mai gidanta babu laifi sai dai wajen shaye-shayen magungunan nan a yi hankali akwai magungunan da kiristoci yanzu suke yi suna nan suna tallasu ga littattafai ku yi hankali ba mu san abin da suke haɗawa su yi maganin da shi ba ba su rubuta ingredient ba bugu da ƙari wasu magungunan cikinsu ba su kosa abin da suke yi ba neman kuɗi ne kawai a sayan miki naira dubu ki sha kila magani na kawo ciwon koda ko ciwon hanta mafi yawancin magungunan suna kawo ciwon anta ko kuma yana da wani side effect mai girma don haka sai a yi hankali uwar gida kada a gogarin gyaran wajen gyaran doro an ce ko akalla wuya allah maɗaukin sarki ya taimake mu mai wannan tambaya ke ce assalamu alaikum allah gafarta malam mutum ne ake bi sallah azhar har zuwa la'asar bai samu yaranka ka ba kuma ga jam'i na la'asar shan ko zai bi jam'in la'asar daga baya ya ranka azahar ko ko zai bar jam'i sai ya ranka azahar to menene dalilin shi na rashin yin azahar har la'asar ta yi wannan yana cikin abin da aka lura idan ce yake yi wasu malamai kamar ibnu hazmi a littafin shi na mahalla ya ce allah bai da bukatar sallar kamar gwamna ne ya gayyaci kai ce ina so ka same ni karfe tara zuwa goma ya baka lokaci ya ce fa gana wannan tamun mun tana da lokacin da ni iyakance mata sai ka bari sai sha biyu sai ka zo zai saurare ka to gwamna ya ki saurarin ka balle ubangiji shi da ya halicci ka halicci gwamnan kuma duk abin da gwamna zai baka bai baka rai an fahimci wannan sannan wannan ba akan ɗai kiyasi na baki ba akwai hadisi annabi da tabbatar da haka imamu dara qutun ya zo da shi kuma tirmizi ma ya zo da hadisi daga abdullahi da abbas man sami an nida'a falam yujibhu falaysa lillahi haja ala an yada man abin nan man sami an nida'a falam yujibhu fala salata lahu illa min uzrin wanda ya ji kiran sallah ya ke zuwa ya tale don shi ko na wani abu na sharholiyar duniya ba wani uzuri wanda shari'a ta yi da shi ba to Allah bai da bukata ga sallashi sai fa idan akwai wani uzuri an fahimci wannan haka ma Allah madaukin sarki ya ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta Allah ya sanya mata lokaci na farko da na ƙarshe sai ka tsallaki ibnu hazm ya ce kamar azumi ne Allah ya ce ka ɗauki azumi daga huduwa alfijir zuwa faduwar rana sai ka ɗauke shi daga faduwar rana zuwa huduwa alfijir kai daidai dan mi bai zama daidai ba saboda baka yi shi lokacin da Allah ya ce ayi ba to ita sallah dan mi za ta zama daidai ba lokacin da Allah ya ce ayi ta ba Allah ya ce ayi sauran Ramadana sai ka ki cikin wata Ramadana ka bata wani lokaci ka ba azumi wani lokaci daban yayi to ita ma sallah min babil aula fawailu lil musallina alladhina hum an salatihim sahun ya ka fassarori na malamai magabata haka dai aka tattauna. to mu ɗauka cewa uzuri ne wanda ya halitta maka ka jinkirtar da sallar ya kama ka sai baka yi sallar azhar ba halla asar ta yi ga kuma jam'i to ka fara yin sallar azhar sa'an nan ka yi sallar la'asar ko da lokaci zai wuce an fahimci wannan kamar yadda ya faru ga annabi lokacin to khandak sai da ya fara yin sallar la'asar sa'an nan ya sallar magariba ana tartibin su ne sai kai kokarta kai sallar azhar sa'annan kai sallar la'asar ko kuma idan kana da fatawa ta ana iya bin an mai salloli daban-daban inda adadin rakawoyinsu ya dace suna iya bin juna sallah sai ka bi jam'i da matsayin azhar shi kuma liman na la'asar in ka gama sai ka tashi sai ka kawo sallar la'asar ɗinka an fahimci wannan Allah madaukin sarki ya taimake mu